Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin mu na farko a yau Talata goma sha shida ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi kiran da a kama dahir a yaƙi da 'yan ta'addan ISIS. gwamnatin najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar boko haram bayan da wani sabon faifan bidiyo ya bullo a yanar intanet ranar lahadi wanda ke nuna wajen hamsin daga cikin ɗalibai 'yan matan chibok da aka sace a shekara ta 2014 sannan wani jirgin yaƙi na sojojin gamayyar da saudiya ke jagoranta ya yi barin wuta kan wani asibiti a lardin hajja da ke arewacin ƙasar yemen jiya litini ya halaka mutane aƙalla shida kanun labaran kenan rundunar sojin najeriya ta bayyana dalilan neman waɗansu mutane hudu ruwa a jallo bayan fitar da sabon hoton bidiyon 'yan matan chibok dalilin shi ne muna kyautatan waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan 'yan ta'adun boko haram ɗaya kenan biyu kuma akwai bayanai da muke nema wanda muke kyautatan kuma kamar suna da waɗannan bayanai Muna kuma da rahoto kan batun sakarwa bangaren shari'a kota ya gudanar da ayyukan sa a jamhuriyar Nijar. Yau kuma a shirin tsaka mai wuya. Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundi hana da naira biliyan daya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar. sai ku kasance tare da gogon naku na Sokoto da bakin nasa da suka ziyarci zauren nasa. Yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litini ya yi kiran da a kama dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a maimakon a buƙaci ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka. Da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar Ohio ta yankin tsakiyar yammacin amurka mai matukar tasiri a siyasance trump ya ce ya kamata amurka ta shiga kawance da, da, kowace iriyar ƙasa kuma ko da a baya sun saba da juna muddin dai tana da niyyar ganin bayan tsatsauran ra'ayin ta'adda ba za mu bar irin wannan ɗanyen aiki ya ci gaba ba a cewar donald trump ya ce bullowar isis na da nasaba ta kai tsaye da salon manufofin harkokin waje na shugaba, barack obama da sakataren harkokin wajensa a wa'adi na farko hillary clinton yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat wadda ke kalubalantar trump a zaben da za a yi ranar 8 ga watan nuwamba trump ya ce muddin aka zaɓe shi zai kira babban taro na ƙasa da ƙasa na shugabannin ƙasashe don a bullo da wata sabuwar hanya ta murkushewa tare kuma da kawar da ta'addanci kwata-kwata wannan shirin trump na auna isis a gabar ta tsakiya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya zargi obama da clinton da kirkiro isis ba tare da ba da wata shaida ba wannan zargi ya janyo wani zagaye na caccakar aniyar trump ta zama shugaban amurka duk da haka sai da trump ya sake yin wannan zargi a rana ta biye kafin ya ce shagube yake yi Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar Boko Haram bayan da wani sabon bidiyo na faifai na bidiyo na yanar intanet ranar Lahadi wanda ke nuna wajen mutane hamsin daga cikin ɗalibai 'yan matan Cibau da aka sace a shekara ta 2014. Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musu musayar fursunoni da sauran da suka rage. Bidiyon mai tsawon minti goma sha ɗaya wanda aka saka a kafar YouTube da safiyar ranar Lahadi na nuna wani mutum idansa a rufe yana saye kuma da kakin soji tare da ɗimbin 'yan mata da ke cikin alamar damuwa saye da lullubi a bayansa cikin harshen hausa mutumin ya yi kira ga gwamnatin najeriya ta saki abin da ya kira mutanen da ba take tsare da su a abuja da Legas da kuma maiduguri boko haram ta taɓa irin wannan bukatar a baya 'yan raji na ganin lokaci ya yi da gwamnatin najeriya za ta shiga tattaunawa da don ceto ko dama don ceto 'yan matan dokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani jirgin yaƙi na sojojin gamayyar da saudiya ke jagoranta ya yi ɓarin wuta kan wani asibiti a lardin hajja da ke arewacin ƙasar yaman jiya litini ya halaka mutane aƙalla shida hukumomi sun ce wasu mutane kuma aƙalla ashirin sun samu raunuka kuma adadin waɗanda abin ya ritsa da suna iya ƙaruwa ƙungiyar nan ta likitoci masu agajin ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders a turanci ita ce ke tafi da asibitin a wani al'amarin kuma na daban kungiyar likitocin ta ce wani harin jirgin sama da aka kai ranar asabar ya rutsa da wata makaranta a lardin sada da ke makwabtaka da su ya kuma halaka mutane akalla goma tare da raunata wasu kuma 28 kungiyar likitocin ta ce waɗanda abin ya rutsa da su 'yan shekaru tsakanin takwas da sha biyar ne sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi tar da harin na ranar asabar mai magana da yawun sojojin gamayyar ya ce an auna harin ne kan sansanin horas da mayakan hutsi gamayyar da saudiyyar ke jagorantar ta fara kai hare-haren jiragen saman ne a watan maris na shekara ta dubi da sha biyar don kare gwamnatin shugaban yemen abdurrabbo mansur hadi wanda 'yan tawayen hutu ɗin suka kori gwamnatinsa daga sana babban birnin ƙasar. jami'ai a birnin milwaukee da ke yankin yamma ta tsakiya a jihar wisconsin sun kafa ma yara masu ƙuruciya dokar hana yawo tun daga karfe goma na dare sanadiyar dare biyu da aka shafe ana ta bore bayan da 'yan sanda suka harbi wani bakar fata ranar asabar ya iyaye bayan karfe goma yaran ku masu ƙuruciya fa su kasance a gida ko kuma wani wurin da ba a kan titi ba a cewa magajin gari tom barrett a wani taron manema labarai da ya kira jiya litinin ya kuma ce jami'ai sun tattauna da attorney janar na birnin don shirin yiwuwar a yanki shawarar faɗaɗa dokar hana fitar barrett ya yi wannan sanarwar ya ce da ake ci gaba da zaman ɗarɗar kuma 'yan sanda sun ɗaura ɗamara yayin da kuma dogarawan tsaron ƙasa ke shirye ko a tura su muddin buƙatar hakan ta taso rundunar 'yan sanda milwaukee ta ce an harbe wani dan shekaru goma sha takwas da haihuwa yayin zanga-zangar ranar lahadi kuma an yi amfani da mota mai silke wajen kai shi asibiti to amma ba a samu rahoton irin barnace-barnace da aka gani ranar asabar ba lokacin da aka kona wuraren kasuwanci akalla shida evgeny tashinku na rasha ya ci lambar zinari ta damben mafiya karfi a wasan olympic bayan da ya doke bisili levit na kasar kazakhstan a gasar da aka kusan yin kunnen doki ta yadda ma har sai da 'yan kallo suka yi ta ihu ga alƙalan wasan saboda shawarar da suka yanke kan gasar ga alamar levit ya fi burgewa a mafi yawan lokacin wasan to amma dukkan alƙalan uku sun ba da nasara ga tishanko da ci 29 akasin 28 a gasar tseren keke na maza kuma iliya viviani na ƙasar italiya bayan da aka ɗauka shi kenan tunda yake ya faɗi yayin tseren sai kawai ya zaburo har sai da ya ci zinarin a gasar ta jiya litini ma har ila yau an yi ta wasa a ɓangaren wato juye-juyen gaɓoɓi da jiki sosai shahararriyar 'yar wasan nan ta amurka simon bell ta yi tangaɗi kan sandar juye-juye ta yadda iris ya hana ta zama mace ta farko da ta ci lambobin zinari biyar a jere a gasar olympic guda labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya inda rundunar sojin kasar ta bayyana dalilanta na neman wadansu mutane hudu ruwa a jallo bayan samun sabon faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fitar da ya nuna wadansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da kungiyar ta sace shekaru biyu da watanni hudu da suka shige. A cikin hirarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa, kakakin rundunar sojan kana Usman Kuka Sheka ya bayyana cewa tuni biyu daga cikin waɗanda aka nema suka kai kansu. Dalilin shi ne muna san waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram. Ɗaya kenan biyu kuma akwai bayanai da muke nema wanda muke san kuma kamar suna da waɗannan bayanai. Waya sun yi waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram kusan shekara shida sun daɗe suna banna sun kashe mutane da dama. Kuma sun saci mutane da dama. Musamman ma kamar 'yan makaranta a 'yan mata na 'yan makaranta ta garin Chibok. To tuntuni muna ta cigiya muna ta neman mutane su taimaka da bayanai yadda a taimaka karɓo su hannun waɗannan 'yan ta'adda. To sai aka waye gari wato kamar waɗannan bidiyoyi guda biyu da waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram suka fitar kuma ga hanyoyinsu da suka fitar. so ake kyautata akwai alaka musamman ga wasu daga cikin waɗannan mutum uku da muka tabbatar muke nema kuma in ka duba doka ta hana ta'addanci ko kuma maganin ta'addanci ta ƙasa akwai haƙƙi kowane ɗan ƙasa ta idan shi ko ita ko wasu ƙungiya suna da wasu bayanai da za a hana kai hari na ta'addanci ko kuma in ma an yi yadda za a yi maganin su sauransu haƙƙin su ne su je gaban hukuma su shaida musu to hakikalin gaskiya da alama ba su kai da yin haka ba to amma alhamdulillah wannan sanarwar da aka fitar kada da kwalliya tana biyan kudin sabili kuma saboda biyu daga cikin su har sun gabatar da kansu so za a tattauna da su a ga bayanan da suke da su yadda za su taimaka wajen cimma wannan buri namu bukata shine ba ya kasance kwata-kwata an yi maganin ta'addanci sannan kuma duk wasu mutane da 'yan ta'addar na boko haram suke rike da su ko suka yi garba da su an karɓo su to amma idan kai la'akari da shi ba nan da ahmed sarki da ya fitar ai ga kamar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ma an san shi a shekarun nan kuma an san mu'amala su da 'yan kungiyar ta boko haram shin an neme shi bai zo ba ne ko ana ganin idan aka neme shi ba zai zo ba Sai eh, ka san tsawo mai magana da na yi nuni da cewar akwai doka ta kasa wadda hakki ne na ɗan kasa ba ma sai an kai ga neman shi ba kuma idan kana mu'amala da kafafen yaɗa labarai na zamani musamman ma waɗanda ake kira a turanci social media da da kuma rassunsa na kamar twitter da makamantansu eh, wannan bawan Allah duk sanda 'yan ta'adda na Boko Haram suke fitar da sakonni ta fuskar bidiyo yana taimaka ko kuma abubuwan su kan biyo ta hannun shi yaushe za a yi a ce mutum mutane suna cikin kangi sannan kai kana da masaniya kan wasu abubuwa ba za ka zo ka shaida ma hukuma ba kaga irin wannan mutum ba shi da dalili ko ko alama to shi ne ake gayyata shi da ya zo ya ba da ainihin zafi a abubuwan da ya sani yadda za a taimaka a yi maganin waɗannan abubuwa ba don kuma ba irin wato akwai bayanai barkatai da suke fitowa wato kasan yana da kyau a tankaɗe a tace ka san ko da wa kake hulɗa da shi ko kake mu'amala. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan Kanar Usman Kuka ka kakakin rundunar sojin Najeriya a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. To daga harkokin tsaro da kula da lafiyar al'umma a Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda kungiyar alkalan shari'a ta koka a kan shishigin da ta ce 'yan siyasa na yi mata. Wakilin Musulmi Muni Barma na da ci gaban rahoton. Canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa alkalai a ƙarshen watan jiya shine abin da ya fusatar da alkalan shari'a waɗanda suka ce sun gano sannu a hankali Bangaren zartarwa na ƙoƙarin mayar da aikin canje-canjen wuraren aikin alkalai a ƙarƙashinsa. Alhali ba haka doka ta tsara ba a duk ƙasar da ke ƙarƙashin tafarkin demokuraɗiyya. Mai shari'a Zakari Ya'u Muhammadu shine sakataren ƙungiyar alkalai ta Saman. Babbar hukumar da take naɗa-naɗa malaman shari'a ko take tattada su ta zamanto wuri ne an buɗe kofa 'yan siyasa sun shigo a ciki a da babu 'yan siyasa ana so ne da ƙarhi a danne wannan kwamiti a da shi ƙarƙashin shugaban ƙasa hatta da su magabata kamar eh, wakilanmu da suke wakiltar mu a wannan a wannan hukuma kenan kaga bas da wani abu da za su ce tunda shugaban kasa ya riga ya ya rike kwami da kwami malaman shari'a wanda suke farke kamar da ake cewa procurer procurer a halin yanzu an sa su cikin wani matsayi ba a mai ba a mai da su cikakkun malaman shari'a an mai da su kamar wani bangare ne na mulki mai zartarwa kamar sun zamanto 'yan amshin shata. Mun nemi jin matsayin gwamnatin ta Nijar dangane da wannan korafi na alkalai to amma an sanar da mu cewa kakakinta Asumana Malam Isa ya shiga hutun shekara-shekara saboda haka muka tuntubi Asumana Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki. Ma'aikacin gwamnati ana iya sake mashi wuri kowane lokaci lokaci ne na a sake masa wuri ba abu bane wanda ya zan kamar in an ka saka alkali kana nan dindindin sai lokacin da ka gada maka ka hita a'a dole shugaban ƙasa ya gudda kai ko ya kawo ka jikin shi Ƙungiyar ta alkalai a wannan sanarwa ta bayyana cewa a fili hukumomi ke fifita alkalan da suke da alaka da jam'iyyun siyasa akan sauran takwarorinsu da ba sa ra'ayin siyasa, kamar yadda suka ce yanzu haka wani sanannen kusa a jam'iyyar PNDS mai mulki Alkash Alhada ke jagorancin kotun Kurle Kont. Shugaban wannan koti kowa ya san yadda takara ta dan majalisar dokoki bayan bai samu wata kowane ya zo aka sake da shi. Shi kuma bai kamata ba a ce a irin wannan babbar mashara'anta an kawo ɗan siyasa wanda kowa san ɗan siyasa ne an naɗa shi kuma da makarraban yan siyasa an kai sa can kenan kaga aikin za su yi na kula da kasafin kuɗi na ƙasa shari'a ta kasafin kuɗi ƙasa kaga kenan ba za a shi akan adalci ba to sai dai jam'iyyar PNDS na ganin wannan korafi a matsayin marasa digi kuna zancen an sa wani alkali wanda shi ne ke karantar da alkalai kakkamance da alkashi an san yan sharshar ne ba wai karamin alkali ne ba shi mai karantar da alkalai ne kuma ba yau na har yake da wannan makami ba a bisa makamin nan yake me yasa ake zancen ana shishigi alkashi bai baka shari'a kai wa shike ma shari'a mutane a bar soka siyasa a cikin inda babu siyasa wannan dai ba shine karon farko da kungiyar alkalai ta saman ke korafi akan shishigin 'yan siyasa ko na gwamnati a cikin harkokin gudanar da shari'a ba lamarin da sautari yakan kai alkalan shari'a shiga yajin aiki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Alkali nura da duniya, alkali nura da To a gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar. jama'a sanuku da hutawa barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya sunana kabiru hali daga gusau eh to gwargwado dai abin da na sani cewa yan majalisa suna da ikon su yi impeachment din gwamna a duk lokacin da mutane suka nuna ba su da sha'awa da shi ko kuma ya saba ma dokoki kamar yadda an ka zaɓe shi ya kuma gabatar kuma wannan yana ga al'amari ne wanda ya faru ne ya rena ma 'yan majalisu da wayo don in muka lura da cewa irin yunkurin da sun kai bai kamata a ce kan ɗaya wannan yunkurin a yi ƙoƙarin rufe su ba. sunana alhaji muhammadu katakore shinkafi elders na apc zamfara state abinda na fahimta su sun ta da kansu da hankali ne kawai don kana zannan ka asiri roye ba wanda ya sassin ranka sai ka ka tona man asiri ma'ana kai an zaɓe ka baka ba kowa komi ba baka yi ma kowa komi ba sannan kana cikin gwamnati ana hulɗa da kai amma baka taɓa zuwa maza ba ko da makahi ka ba su wani abu wani tonon asiri ne yanzu yan majalisa sun kai saboda haka abun da ya kamata su koma su koma mazaɓinsu su ce ma mutane ga abun da muka son mu yi abun ne suka zo su yi su tarwatsa jihar zamfara gaba ɗai su za ta cikin rudani amma shin maganar layi to wani layi an kai masa wanda har za su ta su yi mitin sannan ko da za ka yi mitin ka ce za ka yi abu ai kamata ya yi cewa ka kira mutum ko ka same shi ka yi magana da shi. haka ne to a shirin yau za mu duba biyu daga cikin zargukan da 'yan majalisar dokokin jihar zamfara suke yi wa gwamnan su abinda har yasa aka zaci cewa sun himmatu wajen tsige shi a kwanan baya za ku tuna cewa a wannan lokaci din an jefa wasu daga cikin shugabannin majalisar dokokin a gidan kurkuku bayan da wannan zargin yunkurin cire gwamnan din ya bulla abin da ya samu kuma muka gayyato na hannun damar shi gwamna din wato sani gwamna muka hada shi da gogaggen dan siyasa na na jihar zamfara din sanata sa'idu muhammad dan sadau domin su zanta kan wannan lamari yau za mu tashi ne daga amsa da shi sani gwamna din ya bayar ga zargin da ake yi wa shi gwamna abdulaziz yari ya cewa ya cinye kudaden da gwamnatin tarayya ta bada na biyan albashi hama da wani dogon bashi da ya je ciwo da sunan bunƙasa harkokin ayyukan gona kawai da kasan je magana bashin gona har yanzu babu babu naira guda wadda ta shigo cikin aljihun gwamnatin jihar Zamfara. Na bashin ba a karbo ba? Kuma wannan tallafi ba karbo ba. To na gwamnatin tarayya ba. Wannan kuma da suke magana wannan tallafi da suke magana wanda mai daraja gwamna an so saboda biyan albashi da sauran wasu abubuwa waɗanda sun ka shahi na jihar Zamfara. Alhamdulillahi mai daraja gwamna ko da ya an so ko da aka bashi waɗannan kuɗi gwamnatin jihar zamfara tana ɗaya daga cikin gwamnatocin da suka yi ƙoƙarin biyan albashi a kan kari a cikin wannan jiha haka waɗannan kuɗi kuma bai kashe su ba sai tare da umarnin majalisa na cewa ga abubuwan da ake so a yi na raya ƙasa tare da su da sa hannunsu to eh, sanata sa'idu me zaka ce kan wannan bashin na farko da wannan batun kuɗi na farko wanda fi na kare da karanta a jaridu a iyaka na karanta a jaridu a fi bin na ba ni da wani cikakken bayani game da wannan domin ba ba ni ba na cikin majalisar jihar zamfara idan gaskiya ne kuma da yake ban yi zuwa akwai wani ta majalisar jihar zamfara ba ko ma'aikaci na majalisar jihar zamfara ba wanda ya ambaci waɗannan maganganu ya illa dai mutane sun karanta a cikin kafafen watsa labarai ko kuma sun ji daga wasu gidajen rediyo mu je ga zargi na biyu alhaji sani wanda shine cewa ah, gwamna ya kiya ah, kudaden da aka zare na yan fansho da gratuity na gwamnati su ma ya cinye su me za ka ce kan wannan kamar wayan kuɗi wayanda wayan kuɗi ya cinye an ce akwai kudade da aka tanada don biyan yan eh, fansho da su mutanen da suka gama aiki suka yi ritaya da sauransu ai babu babu babu wani ma'aikacin jihar zamfara wanda ya ba aiki wanda ba a biya ne ba a biya shi hakkin shi ba babu shi to eh, sanata ɗan sadau kana da wani magana game da kuɗin pension nan a fi sabilillahi akwai waɗannan akwai mutane su kai permanent sakatare sun yi ritaya akwai waɗanda sun shekara biyu ba a biya su ba akwai da sun shekara uku akwai da sun shekara hudu akwai ma waɗanda sun yi shekaru fiye da haka nan waɗanda ba a biya su ba wannan ba wani abin gardama ba ne ba wani abin kokanto ba ne wannan tabbaci babu kokanto a kan wannan akwai mutane da dama masu yan gaske hmm. waɗanda sun mutu ana son a ba da su na mutuwa da iyalinsu wanda suna nan wani ya shekar biyar ma da rasuwa wani ya shekar uku hudu a sanar da dama da ba wannan shi ko kwanto a wannan. To, to shi kenan Alhaji saido ya yi haka, to ya haka, to ya yi haka, Alhaji Sani mu je ga magana ta gaba da zargin cewa gwamnan ya rena 'yan majalisar dokokin nan ko sun yanke hukunci ko sun zartar da wata doka baya bin ko baya aiki da wannan doka suka ba da misali da maganar Murtala Jangebe. wanda suka ce gwamna ya yi kunnen uwar shegu da cewa da kudurin da suka zartar na cewa kada ya kuskure naɗa shi a matsayin shugaban eh, hukumar eh, ilimi ta jihar zamfara din suka ce kuma sun yi haka saboda tuni sun riga sun bayyana rashin amincewa su kan shi musa murtala jangebe ɗan a bisa zargin cewa wai ya yi mundahana da kuɗi fiye da naira biliyan ɗaya na ita hukumar tashi a shekarar hudu me martani kan wannan ne to kamar yadda ka sani ita majalisa tana da nata aiki kuma ita gwamnati kuma tana da nata hurumi kowa yana da nashi hurumi wannan zargi ne suke yi kuma tun lokacin da mai daraja gwamna ya zo bisa ga wannan kujera kowa ya ga irin ayyukan da shi shugaban hukumar firamare din irin ayyukan da ya yi musamman akwai santa wadda ya yi duk najeriya babu irin ta ta koyar da malaman makaranta don a tabbatar da cewa sun kware bisa ga ayyukan da suke yi. To amma in haka ne me yasa ake jin majalisa suka ce a cire shi kada a naɗa shi? To ai kaga su yan majalisa suna da nasu hurumi. Wannan ba hurumin su bane na nada mutum. Kuma zargi ne suke yi babu tabbacin maganar da suke yi. Saboda babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jiha kowa ya san amma a amma shi a sani ba akwai mutanen da kafin a naɗa su ba sai an kai su gaban majalisa ko a tarayya ko a jiha shi wannan mukami na shi murtala gibe baya cikin irin wannan baya ciki so amma ko duk da haka tana matsayin su na Uh, da eh, alasa ido a matsayin 'yan majalisa suna da hurumi eh, a irin wannan su sa baki su ce a naɗawa ne ko kada a naɗawa ne no ba a naɗa wani ko kar a naɗa wani ba ba su da hukumin yi a kan cewa a naɗa mutum amma idan an naɗa shi idan ya yi an kusuranci da kuɗin hukuma ko ana zargin ya rashin gaskiya da kuɗin hukuma ya kashe su da bai kamata ya kashe ba ko ko a'a ya ce ta haddin dokar kasafin kuɗi wadda 'yan majalisa suka yi to 'yan majalisa arziki da kasa ya ba su ikon su kira shi a majalisa su mashi tambayoyi a kan abin da suke zargin ko da ya kesa haddin tsarin kasafin kuɗi da suka yi ko kuma a'a almubazarancin da ya yi da kuɗin hukuma to idan su ga kwamitin da suka kafa na bincike nasu na kansu shi ganin shi wannan ma'aikacin gwamnati ya yi laifi to idan bai ba da rahoto a majalisa majalisa ta da cewa iya yi laifi to suna da hurin da za su rubuta ma gwamna ko kuma su rubuta ma shugaban kasa ya eh, a tarayya ne muna zargin wane da abu kaza mun kawo kwamiti ya bincike su ya ba da rahoton iya yi laifin nan To a cikin wannan al'amari a cikin wannan al'amari na zamfarawa kafi baiwa gaskiya su 'yan majalisa ko gwamna? A'a, yi magana ta gaskiya ita ce a wannan ja'in ja da ake tsakanin su game da hukuma game da shugaban wannan hukuma murtala zangebi shi ne kamata yi an kama da hotar su gare shi to shi gwamna ya yi abu ɗaya cikin biyu ko ya kawo nasu kwamiti ya binciki abin da majalisa suka yi na dattawa a gano shi gaskiya ne abin da su kwamitin majalisa ya gano gaskiya ne an yi alwazarci da kuɗin gwamnati ko an kai da haddin dokar da suka yi ta kasafin kuɗi idan gaskiya ne sai su haɗa ma gwamna ku sai su ba gwamna shawara to fitar da shi ga wannan mukami to yana da kuma to ya eh. gurwadar da shi a gaban kotu mm. ko kuma idan su sun ba da shawara a gurwadar da shi a gaban kotu ta bincika to shi kenan wajibi ne ya gurwadar da shi a gaban kotu domin a bincike shi a gane gaskiyar magana bai ita kotu yanzu kuma mm. ita ke da hurumin ta ɗauki mataki game da shi. To na eh, ji Alhaji Sa'idu na ji eh, eh, bari mu je ga zargi na ƙarshe da su suka yi 'yan majalisa ɗin kafin mu shiga cikin sauran abubuwa. Alhaji Sani zargi na ƙarshe shine wanda na daɗe ina ji a game da gwamna Abdul Aziz Yari cewa baya zaman Gusau baya zaman Zamfara ya fi zaman Abuja da Gusau. Na san a Najeriya ba shi kaɗai ake irin wannan zargin ba amma shi yana kamar sahun gaba na mutane gwamnonin da ake fi zargi da cewa ba sa zaman gida su zauna su yi mutane aiki. me za ka ce ka kare shi kan wannan to a gaishe ku to idan Allah ya makon gobe maganar nan za ta yi zafi ne domin za mu shiga maganar sha'anin tsaro a jihar ta Zamfara shi wa Alhaji Sani ke magana da kai a halin yanzu da ke magana da kai akan beli yake saboda an ganin shi tare da mutanen masu kashe kai masu kashe mutane yana rataye da bindiga tare da mutanen da jami'an tsaro suka kama ni da su da kuka je kuka yi kazahi aka kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo ba ne su sanata sa'idu dan sadau su kansu abubuwan da suke kullawa a cikin wannan daji allah ɗaya sai ya kashi. su sa jira zuwa wannan shirin Allah kai makon gobe yanzu muna godiya ga shi sanata sa'idu muhammad dan sadau da shi alhaji sani gwamna da kuma musamman wakilin murtala farukun sanyin nan da ya taimaka muka haɗa muku shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington to a gaida na sokoto da sa kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litini ya yi kiran da a kama dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan isis da sauran kungiyoyi masu tsauran ra'ayi a maimakon a buƙaci ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na amurka gwamnatin najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar boko haram bayan da wani sabon bidiyo ya bullo a wato a yanar intanet ranar lahadi wanda ke nuna wajen hamsin daga cikin ɗalibai 'yan matan chibok da aka sace a shekara ta 2014 To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ta ani gabatar da shirin da kuma shi mai bada haɗa shiri da bada umarni Solomon da ma Malam Sidi sai kuma Zubair da ya kasance injiniyan mu a yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.